sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron fikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا جعل ما لو كنت ya ba mu ikon haduwa darasin mu أن مسلاتنا a wannan masallacin al muna ranar 22 ga watan ramadana shekara 1444 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da ranar 13 ga watan aka ne na'am ga watan 4223 muna cikin suratul za mu tashi kan fadin Allah subhanahu fi qulubihim wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله مدعوك كن سرفي يا شقب لمن بياني أسفو في منافقين وندا أجي من تبع في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يحذبون suna da cuta ta rashin lafiya a cikin zukatansu wannan rashin lafiya ta rashin imani boye kafirci a bayyana imani sai Allah ya kara musu cuta akan cutarsu saboda munin zukatansu da munin wato niyyarsu kuma Allah ya ce akwai gare su azaba mai radadi saboda sun kasance suna karya su ayoyin Allah Da irin wannan halin da suke ciki na munafurci wa idza qila lahum idan aka ce da su la tufsidu fil ardi kada ku yi barna a cikin ƙasa qalu sai su ce innama nahnu muslimun ai mu masu gyara ne idan aka ce da su kada ku yi a cikin ƙasa yana kasancewa ta hanyoyi da yawa babbar barna a cikin ƙasa ita ce yin shirka kamar yadda Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a cikin ƙasa bayan gyaranta da tauhidi da kadai ta Allah to anan yayin da suka zo suna bayan shirkar da suke yi sai suka ƙara kuma munafurci a munafurcin su suna gamuwa da muminai su nuna su suna da imani amma kuma sun boye kafirci duk wani abu da zai zama alkhairi ga addini ba sa so idan aya ta sauka sai sun yi tsaye to barnarsu ta yi yawa sai aka yi musu gargadi aka yi musu wa'azi la tusfilu fil ardi kada ku yi barna a cikin kasa barna a cikin kasa shine bata wa mutane ɗabi'u yana da cikin barna a cikin kasa ba wai kasa ce ka je ka kwaba ka rusa wani ba wannan gini ba a'a idan aka sa barna a cikin mutane an yi barna a cikin kasa domin kasa takan samu daraja da ɗaukaka ne don gyaruwar mutanenta wannan duk wanda yana sauraron qur'ani ko yana karatun alqur'ani ya san qur'ani yana da wannan usulobi Allah yakan ɗaukaka gari dalilin jaruwa mutanen cikin kuma yakan rusa gari don lalacewa mutanen cikin to da ka ce kada ku yi barna a cikin ƙasa da kafirci da munafirci da yaudaran mutane da zaluntan bayan Allah qalu sai inna ma nahnu muslihun ai mu masu gyara ne ba masu barna bane a nan su ce inna ma na hannu musulihun su masu gyara wani irin gyara ne inda ai sun sa inna ma ai adatul asr ne ko na hannu musulihun kenan da yawa mutane za su nemi gyara amma ba za a datar da su ga gyaran ba ta yi gyaran ne suke nufi a tsammanin su amma kuma suka kuskure gyara kenan ba dukkan wanda ya iddi'a'in yana gyara ne zai zama mai gyara ba ba duk wanda ya ce yana son Allah ne yana son Allah din ba ba duk wanda ya ce yana son annabi ne yana son annabi din ba dole a fa a mizanin shari'a wayannan sun ce inna ma nahnu muslihun malam al-qasamain a cikin tafsirin sai yace Allah ya kiyaye ba sai inna ma nahnu muslihuna ba da sun ce su ne al-muslihuna kenan duk gyara tana wajen su amma sai ba ta zo da an na wato shigar da dukkan nau'ukan gyara ba suka ce mu gyara muke yi a ganin su ne gyara a wajen Allah barna ce a wajen masu imani barna ce Allah madaukaki sai ce ala ku saurara adat ne su fi da kuma tauki innahum humul mursiluna daga an karfafa da abu uku ala innahum hum wannan damirin shi ma ya zo ne don ƙarfafa cewa su masu barna ne idan da an ce ala innahum mufsiduna ai ya zauna amma innahum humul mufsiduna su dinnan su ne mabarnatan ba wasu ba amma me zai faru walakin la na sai dai ba su gane ba ba sa ji ba sa lura ash shi shine wanda za ka ji a jiki ko ka gani bilhis. mutum ya ji cewa eh yana barna to ba su da wannan ihsas din sai sa Allah ya ce su ne mabarnatan amma kuma la yashuruna ba sani ba Allah madaukaki ya nuna mana masu barna suna ija'in gyara suke yi wannan yayi yawa ai fir'aun amma duk sa ba yake shi gyara yake ba ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila basar ai ni ba abin da nake gani ban ga maku ba sai abin da na gani ya dace kuma abin da nake shirya da ku ba komai ba sai ta fashin shirya fir'auna ne ke shirya da mata fashin shirya in ji shi a ce in wani yau ya zo ya yi gaza cikin addini kuma ya ce shi ne gyara to akwai wanda ya riga shi saboda haka duk lokacin da mutum zai yi abu kullum muna da mizanin da baya kurkure shine mizanin alqur'ani da sunna Allah ya ce walakin la yash'urun wa idza qila lahum idan aka ce da su aminu ku zo ku yi imani wato ba su ce sun yi imani ba a da to imanin su din ba imani bane sai aka kira su aka ce aminu ku zo ku yi imani ta tatattun imani na gaske kama amanan nasu kamar yadda mutane suka yi imani annasu huna ana nufin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam su ake nufi Ina ka ce ku zo ku yi imani yadda sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi imani qalu da yake wannan imani shine tataccen imani sai ce anu'minu shin yanzu zamu yadda ne kama amana sufaha ya zamu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani abinda su suka kudure a zakatansu suka ga daidai suna gani shine suke ganin shine imani shine daidai amma abinda Allah da manzonsa suka yi don ba su dace da ra'ayinsu ba suna ganin shine kuskure a yau ma idan ka zo kana wa'azi ka nuna ga abin da Allah yake nufi ga abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi wanda ba shine fahimtarsa ba ko ba shine ra'ayinsa ba sai ce kai din kai ne mabarnaci ko ya ce ka sama wa Allah wuri alhali Allah din shine yace ar-rahmanu 'ala al-'arshi stawa sai ce ka bai wa Allah wuri Allah ya ce ya dahu mabusu tsakanin yunfiku fa ya ja sai ka gani suna ce Allah yana da hannu to kai kuma me kake ha annabi sallallahu alaihi wasallam yace kilta yadayhi yaminun duk hannayen Allah dama ne Allah ya ce yana da shi ba a ce ka tambaya wani iri ba haramun ne bid'a ce ka tambaya kai naka yaddani ne ran tashin kiyama Allah ya ce zai zai hukunci tsakanin bayinsa wa ja'a rabbuka wani malaku saffan saffa ka faɗa ka wuce da kaga suna ɓata kaza suna ce Allah ya yi kaza sun ce kaza sun ce annabi ma mutum ne kuma annabi shi yace inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne kamar ku ina ci ina sha ina aure ina rashin lafiya ina zuwa kasuwa shi yasa mushrikai ba su yadda annabi ya zama kamar mutum ba shi yasa suke cewa ma li hadar rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq me yasa manzo kuma za a ce manzon Allah ne zai ci abinci kuma zai je kasuwa wato su ma aqidar su wa'incan din ba sa so annabi ya zama mutum kamar kowa shine annabi kuma Allah ya ce ka gaya musu innama ana basharun mithlukum bambancin mu da shi shine yuha ilayya annabi Allah ya ce ka gaya musu ni ana mun wahayi shi annabi ne mu fararen hula ne annabi biyayyen halitta ne mu gama magani ne ne mai ceto mu masu neman ceton ne ne farko wanda zai bude kofar aljanna a yi ati babar janna fa astaghfiru zan zo kofar aljanna in nemi budewa fa yuqalu man za a ce waye ne fa aqulu muhammad zan ce ne muhammad sai mala'ika ya ce bi ka umirtu Allah afsah li ahlin qabla kai aka ce in budewa kar in budewa wani gabaninka annabi zai fara shiga aljanna kafin wani ya shiga al'umma su za su fara shiga kafin wata al'umma ta shiga mu aje manzo a inda Allah ya aje shi mu aje Allah inda ya aje zatinsa sauran mutane mu aje su a inda Allah ya aje su amma kuskure ne mu daga mutane wanda Allah bai ba su sukiti ba mu je mu ba su bi har mu ba su matsayi a cikin aljanna ko mu ce shine zai yi abu kaza a kiyama idan mu ce ka nuna mana aya a cikin alkur'ani ba za ka iya ba ka nuna mana hadisin annabi da yake wane shine zai yi kaza ba za ka iya ba so me kake so mu ce kuma kana so mu yi shiru kai abin da kake so kaga ba zai yiwu ba saboda haka imani na gaske shine imanin da yake tatatte irin yadda annabi da sahabbansa suka fahimta tabi'ai suka fahimta al'a'immal arba'a suka rubuta mana tauhidi a cikin littattafansu da suka yi bayani ta nan ne muke sanin Allah muke sanin annabin Allah muke sanin addinin musulunci da wa'incan mushrikai idan an ce da su munafikai an ce da su aminu kama amanan nasu sai ce anu'minu kama su Fahau, ta ya zamu imani irin yadda wawaye suka yi imani ba su yadda a kwatanta Allah yadda suke so ba yadda ake kwatanta sai yadda suke so ba su yarda da matsayin da Allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai Allah ya ce ala ku saurara innahum hum sufaha'u su din nan su ne wawaye tunda sun bar karanta ruwan Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam walakin la ya'lamuna sai da ba su sani ba ba su da ilimin sani ba a sanin addini kuma sai da karatu karatu kuma takacce ba wai karatu zurr ka tara nan ka tara can ka kawo wannan ka kawo wancan ka kawo wannan shikenan ba a'a duk karatun kaɗan yaya kake bayanin nusus na alkitabu wa sunna game da zatin Allah game da siffan manzanni game da halittar da Allah ya na umurin alghaibiyya eh? a nan ne za mu san cewa eh kai din fahimtar ka ta dace da karantawar manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamin ahlari yana cewa idan mutum zai yi karatu yayi karatu a wajen malami na sunna ya ahlari ya faɗa ai ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى aladina عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان wannan shine manhajin ahlus sunna mutum ya tambayi malamai su wane ne zaka tambaya wanda suke kira zuwa tafarkin Allah suna nuna maka abinda da Allah yake so ba abinda da suke so ba suna tsawatar da mutane daga bin tafarkin shaitan amma ba zai zama malami ba wanda zai zo ya nuna maka cewa ka bi shi zai baka aljanna ko kuma ya halatta maka haram ka yadda ko ya haramta maka halal ka yadda sannan ya zama wato malaminka wannan kuskure ne Allah ya dakatar da mu ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun na'am wa idza laqul ladina amanu sannan kuma a halin da suke ciki idan suka gamu da mu'mine masu imani qalu sai su ce amanna ai mu mun yi imani kenan suna tafiya kenan wannan aqidar taqiyya mun sani ba aqidar rafida suna tafiya. idan suka gama da masu imani ai mu ina ku ne ai ai tare muke ko me ka faɗa za su haka ne haka ne wa idza kalau ila shayatinihim idan suka koma ga shaydanun nasu me za su ce qalu sai su ce inna ma'akum muna tare da ku innama nahnu mustahzi'un ai kawai izgili muke yi idza laqul ladina amanu qalu amanna mun yi imani kamar imanin ku idan suka koma ga shaydanun nasu shayatinihim ay kubara'uhum manyan su idan suka koma wajen manyan su da muna tare da ku kawai muna abin nan ne kawai mun zauna da su ne sai yasa amma ba haka ba ai abin nasu ai ba abin bi bane ha to akwai ranar kafircewa shaydanin naka duk wanda ya bi wani ba Allah ba cikin halattarwa ko haramtarwa ko cikin sabon Allah sauran tashin kiyama sai la'ana ta shiga tsakaninsa da wanda ya bi dan wa yamal Ya furuna? bi shirkihi dan tashin kiyama za su kafirce wa shirkan da suka yi tarayyan da suka yi wa Allah cikin abin da suke bautawa Allah madaukaki ya ba mu labari yayin da suka haɗu a cikin wuta fa yaqulu du'afa'u lillazina istakbaru ko kanana za su ce wa manyan inna kunna lakum tab'a mu fa ku muka ji a duniya saboda haka fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay kin za ku iya kare mu daga azabar Allah wani abu ku rage mana manya sun ce qalu sai law hadana Allah ya shirye da mu da mun da ku sawa'un alaina am sabarna daidai yake mu kasa mu haƙura duk ɗaya ne malana min mahaizu a nan ne kuma shaidan zai ce to inna wa wa'ada kuma ajala Allah ya muku alƙawarin gaskiya ni kuma na yi muku alƙawarin ƙarya na kawar da ku daga tafarkin Allah yau ba abin da zai iya muku ba za ku iya kare ni ba ba zai iya kare ku ba kuma a ɗaya ayar Allah ke cewa yayin da suka haɗu idan suka ga kanana suka ga manyan sai rabbana haula'i adalluna fa atihim azaban bi'fan minan nar ya Allah waɗannan su ne suka batar da mu a duniya Allah ka ba su ninki biyu na azaba Allah zai ce li kullin da'ifin walakin la ta'lamun ai kowa yana da ninkin azaba sai dai ba ku sani ba to kaga alqur'ani yana sawwara mana lahira kafin mu je mu tsaya kafin mu yi nadama duk wanda za ka bi shi akan bata wallahi abin da zai shiga tsakanin ku kenan saboda haka gara ka zama kana da hurriya kana da istiklaliya kana da yancinka na ta Allah ba tare da ka raɗe ta wani ba sai ta fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam don ba zai yi ka fahimci addini ba in baka bi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi kuma za ka fahimci sa ba sai ka bi malaman sunna sai sun karanta da ke sunan sa kafin ka fahimci sunan. wannan ita ce hanyar mafita amma ka ce to ai mutane yanzu za a ce na bi wa'annan mutane ai za a ce to ni ma na shiga sabon addini ai za a ce ni za a dare a banni yanzu an abin da zan samu na ai ba zan samu ba wani kwastomomin sa yake dubawa to ai wanda suke sayan kaya a waje na duka ai su kaza ne wanda baya da addini baya sai da kaya ne shedan ne duk ya ku al-faqra wa ya'murukum bil fahsha ka yadda da Allah arzikinka na hannun Allah imanin ka rataye ga Allah ai don kun saba da mutum a fahimta ba hana ku yi mu'amala na zahiri ba kowa ya zauna da sa da abin da ya yi imani amma kuna gaisawa in farin ciki ya same shi wanda bai saba shari'a ba ka taimaka mishi in farin ciki ya same ka wanda bai saba shari'a ba shi ma a ganin sa ya taimaka maka za a yi mu'amala ba zai yi a ce kowa sai ya shiga ra'ayin kowa ba wannan mustahil wala ya zalo na na illa man rahima rabbuk to amma tsoronmu shi ne mutumin da don wani abu na duniya zai bar addininsa ya san abin nan ba gaskiya ne. ya san akwai shubha ya san akwai yaudara ya san akwai ƙarya ko munafurci amma ya dage ya ce shi ne gaskiya kai da kake yi ai ka sani tsakaninka da Allah in don Allah kake tsakaninka da Allah to Allah zai zatar da kai ko da akan kuskure kake in don Allah kake yi akwai ran da Allah zai nuna maka gaskiya tunda don shi kake yi amma wanda yana yi don wata damuwa ko wata bukata ko don wasu mutane to ko ya ga gaskiyan ba zai dauka ba sai sa annabi alaihi salatu wasalam ya koya mana addu'a a hadisin sa wanda mutum ya tashi da daddare sai اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إن كانت تاجر كبتك فسدت في الولاء ككرنت تولى الدعاء كان رقم الله أبنجد جبريل وميكائيل وإسرافيل وان لها لسلة سميلك السيء wanda ke masanin abin da yake fake da bayyane shine wanda zai hukunci tsakanin bayan sanan tashin kiyama kana roƙon sa ya shirye da kai cikin abin da mutane suka yi sabani ya shirya da kai zuwa safarkin sa wanda yake madaidaici idan kana addu'a insha Allah Allah zai shirye da kai kada ka zauna kana dube dube Allah madaukake je ala innahum humus sufa'u ko ah, suna cewa wai da kalau ila ta'dinihim qalu tasbi inna ma'akum ai muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un mu dai kawai izgili muke yi ai muna cewa muna tare da su din nan izgili muke musu sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah ma zai saka musu da izgilin su Allahu yastahzi'u bihim Allah zai sa musu wato wannan saboda irin yanayin abin da suka yi ne sakayya da aka ji aljaza'u min jinsil amali ba sakayya daga irin abin da kai din ke sa waɗanda suke yin riya suna ibada suna nuna mutane ba don mutane su yaba musu ba da shi kenan don tashin kiyama irin wutan da za a sa su sai an bar su wato sai sun je kamar za su ga aljanna sai a kawar da su sai a ce ku je wuta ba su an nuna musu ba amma kuma ba za su samu shiga ba sai a ce ku je in aljanna kuke so ku je wurin waɗanda kuke nuna musu ibadar ku a duniya shin za ku samu sakayya a wajen su idhabu ila allazina turaduna ilayhim fid dunya hal tanjuruna indahum jaza shin za ku samu sakai a wajen su je ku gani kaga an yi musu da irin abin da suka yi to wa'annan ma Allah yastahzi'u bihim akwai sifofin da Allah ya amfani da su bayan wa yamudduhum fi dughyanihim ya'mahun Allah zai musu dadi ya kara musu kamar yadda yake sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun haka Allah zai musu kari har su dimauta kafin Allah ya damce su to anan lafazin al-istihza Allah ya haji ubihin. akwai sifofi da Allah madaukake ke amfani da su a cikin alqur'ani akwai wasu sifofin wanda sifofi ne na kamali sakakke ana kiran Allah da shi kai akwai wasu sifofin ba za su zama siffan kamali ba sakakke sai in hada su da wasu sifofin akwai wasu sifofi kuma a kira Allah da su haka kai tsaye ta waya ne daga cikin sifofin da na kamal ne mutlak ana ambaton Allah da su su ne sifofi kamar ar-rahman ya sifantu da ar-rahma ar-rahim ko as-sami al-basir wayannan sifofi ne na cika zaka sake wa Allah ka kira shi da su amma kamar wannan lafazi da muka yi amfani da shi yanna ayar gaban mu Allahu yastahzi bihi kamar yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum innal munafiqina Allah wa huwa khadi'uhum wa yamkuruna wa yamkuru Allah wa makaru wa makara Allah sifofin ba za a kira Allah da su kai ba ba za a kwatanta Allah da su ba sai a irin wannan innama nahnu mustahzi'un yastahzi'u amma ba za ka kira ka Allah ka ce Allahu al-mustahzi ba ba a kiran Allah ne ko al-muqadir subhanahu wa ta'ala ba a kiran Allah da irin wa'annan sunayen kai tsaye kamar kuma a cikin sunayen Allah akwai kamar eh, al-mudil ko al-khafir wannan in kace zaka hada da al-mu'in al-mu'iz al-mudil al-khafir al-rafi al-qabid al-basit ba za ka kira al-qabid ka tsaya ko al-mudil ka tsaya ko almuntakin ka tsaya duk da wannan akwai magana akai almuntakin don inna Allah azizun zumtiqas fantaqamna min alladhina ajramu fantaqamna minhum Allah ya intiqam shine malamai suka ce to a cikin asma'ullahi akwai lafazin da yazo almuntakin suka ce a isnadance akwai magana a lafazin muntaqim a cikin sunayen Allah almuhim sunayen Allah akwai waɗanda za a kira Allah kai tsaye akwai wanda ba za a kira shi kai tsaye ba sai in an hada da wani abu kamar na ƙarshen da muka faɗa akwai kishiyar al-mu'iz al-mudil al-qabid da kuma irin su wayan kuruna wayan yamkurullah da kuma eh, inna ma nahnu mustahzi'un Allah yastahzi bihim a irin wayannan munasaban ne kadai aka yadda mutum ya kawo su wasu kuma sifofin ba a so ma a kwatanta Allah da su ko a kira Allah da su Allah madaukake ce Allahu yastahzi bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah zai musu dadi ya saurara musu a cikin wuce iyakansu ya'mahun suna motsa suna kai kawo kafin Allah ya danke su na'am sai Allah madaukake ce ula'ika wa'annan mutane wa'anda aka siffanta su da wannan siffa ismul ishara ne zuwa ga wasu munafikan alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda sune wa'inda suka sayi bata da shari'a kudin da suka biya shine shari'a abin suka saya shine bata wa ya sayar musu shaydan kaga ko so mace ishtaraw ad-dalala bima na suka akan shari'ar da Allah ya kawo shi yasa ake cewa saboda hanyar bata tana da yawa kada ka yi mamakin wanda ya bata ya aka ya bata ka yi mamakin wanda ya shiru ya aka ya shiru saboda hanyar shiriyar ɗaya ce wa anna su sirati mustaqiman hanya ce guda ɗaya amma hanyar bata suna da yawa wala ta tabi su subula kaga hanyoyi da yawa fa tafarraqa bikum an sabili Allah ya datar da muka tafarkin shiriyarsa Allah ya ce fama rabihat tijaratuhum gaskiya wannan kasuwancin nasu bai yi riba ba kowane dan kasuwa yana kasuwanci mai yi riba ko to ya mutum zai sayi kaya ko ka sayi kaya ka ka dauki kuɗi ka je ka sayi kaya farashi a wajen sari ka sayar dubu biyar biyar da ka zo sayarwa ka sayar dubu uku uku kaga ciniki bai yi ba maimakon kwanci riba faduwa kai ko kuma da ka ɗauki kuɗin ka sai ka je ka sai abin da ba a saya tirin bola sai ka zo ka ce kana son ka sai wannan bola bola ne fa sai mai sharan sai yace zai sayar ma nawa kawo dubu goma sai ka biya dubu goma da ka ɗiba sai ka rasa ina za ka kai bolan ne ma in kamar ƙasa-ƙasa ne za ka iya kai kiko amma in bola haka ne shara leda da takardu da menene sai a kona wannan wa muke wani walillahi masarar a'la wajen kwatanta asarar wanda ya sayi bata da shiriyarsa saboda haka mutum ya hatara shiriya ita ce abinda shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam wato ta zo da shi bata kuma wani wannan Allah ya ce fama rabi hajji jaratun wa ma kanu muhtadina ba zama shiriyayyu ba kuma cikin wannan saye da sayar wanda suka yi مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون الله مدوكي ya sake fito mana da misalin munafikan don mu kara gane masalhum misalin su siffantu da halayensu ka masalin da istauka da nara kamar mutumin da ya nemi a hura masa wuta istauka da nara ai talaba min ghairihi an yuqida lahu nara ya nemi wani hura masa wuta da aka hura wutan falamma adaa'at ma hawlahu yayin da wutan nan ta haska dukkan sassannin da suke kewaye da shi ba ya samu haske ba shikenan kawai sai me ya faru zahaba Allah bi nurihim sai Allah ya tafi da hasken nasu wa tarakahum sai Allah ya bar su fi zulumatin a cikin dukai masu yawa la yubsiruna a ba sa gani anan Allah ya kwatanta mana misalin munafiki lokacin da ya zo ya leka kansa ga imani aka haska masa da ya miƙe haske zai amfani shi amma da ya zo ya ɗauki ya zaɓi munafurci akan imani tatacce sai ya samu duhun da gara duhunsa na farko domin mutumin da yana cikin duhu ya san dama yana cikin duhu idan aka hunna wuta ya ga haske wajensa ya haskaka sosai sannan aka kashe wutan zai ji duhun yanzu ya fi duhun farko nan misalin munafikin kenan sannan kuma yayin da aka haska masa daura da shi sai Allah ya ce falamma abad ma hawlahu zahaba Allah bi nurihim Allah ya tafi da hasken su a can kuma an fara da mutum daya masalun ka masalin ladhi tawqada mufrad falamma abad ma hawlahu mufrad ake wa magana da Allah ya kawo zahaba Allah ta tafi nurihim su da yawa wa tarakahum su da yawa hum la yubsiruna nan ma su da yawa malamin suka ce sifofin munafikai ake magana alladhi ismul ishara ne wanda sai na fa'idatar da umum a lafazin ta ɗaya ne amma a ma'anarta tana ɗaukar umum saboda haka farkon lokacin aka ce alladhi sauqada an yi amfani da ɗaya saboda lafazin balamma ba ma haulahu amfani da lafazin zaba Allah bi nurihim sai aka amfani da ma'anan umumtan cewa Allah ya basu cikin duhu ko da ya basiro anan eh, zaba Allah bi nurihim wa tarakahum bi zulmatin la yubsirun anan an kawo kuma zulumat wa tarakahum ba ce cikin duhu ba zulumat duhu duhu saboda akwai duhun da ya same su na duhun dare ga kuma duhun rashin haske na mun ce ne rashin haske na farkon ya fi akan a haska maka kafin a sa ka cikin duhu sannan kuma duhu na yanayi yanayin da ake ciki shi ma akwai duhu kenan duhun dare da duhun yanayin da kuma hasken da ya zo ya tafi ya ƙara musu duhu sai Allah bar cikin wannan duhun wa hum wa targhum bi zulmatin la yubsiruna ba sa gani haka mutumin da yake munafiki duk yadda aka karanta masa ayoyi a karanta masa hadisai wannan duhun da ya zauna a zuciyarsa din da su yake ganin ayoyin da hadisan saboda haka ba su haskakuwa gare shi har ya fahimce su musibar munafurci idan mutum har da gaske ya ɗauki munafurcin Allah kiyaye mu abu ne wanda zai bi shi har lahirarsa da wuya ka samu munafiki ya tuba shine kamar yadda wayanda suka yi wa Allah alkawari a cikin suratul tauba ko wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna min as-salihin falamma ata min baqilu bihi wa tawallaw hum Allah nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu Allah ya biyar musu da munafurcin da ya rike zukatansu har zuwa ranar da za su gamu da Allah saboda mai bima a salafullah ma wa ali saboda sun saba wa Allah alƙawari to muna wa Allah alƙawari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan alƙawari ne kai kake daukan makanka kullum sau sha to ka sani abin tambaya ne Allah ya kiyaye summun Allah madaukake ta summun su kurame ne bukumin kuma bebaye ne umyun makafi ne fahim la yarjun su ba su koma ba wannan sifar munafiki summun jam'u ne na asam bi ma'ana allazi la yasma wanda bai yaji wannan ba sima na zahir ba ba a sima al-haq sima al-fahm sima at-tadabbur ba su da wannan su ji gaskiya su gane eh wannan fa gaskiya ce yanzu a wa'azi da ake yi a gidajen rediyo da gidajen talabijin mata a gida suna sauraro sun san ina gaskiya take yan kasuwa suna sauraro suna gane waye mai gaskiya waye mara gaskiya me yasa saboda gaskiya ɗaya ce a bayyane take fitrar da Allah ya yi su da shi za su gane gaskiya kama yaya mutumin da shi yau da gobe sauraron malamai zai sa ya gane gaskiya ya bi me yasa mutumin da shi ne kuma ya yi karatu yana karantarwa ba zai gane gaskiyar ba saboda zani zalika lahi ya haji bihi mai yau shiriyar Allah tana cikin da wanda ya gada Allah ya sa muna cikin shiriyar akwai hatsari mutum yana ihu yana cika baki kamar don Allah yake yi alhali kuma yana batar da bayan Allah kuma yana da sare da wannan kararin zuciyarsa in ya koma jin cewa in ba hakan ba ina za mu samu abinci iyakar ka kenan me za ka ce da Allah ran da ake nade ka a cikin likafani ran da iyayenka da matanka da ƴaƴanka suna kuka to kuma za a jefa ka ga wannan matsatsin rani ka sayar da addinin Allah ka rusa kabarinka ka je ka shiga saboda haka lalle ne masu karantarwa su tsaya su yi tunani mutum kar ya ce shi don Allah yake wani ba don Allah yake ba alhali shi ne ba don Allah yake ba Allah shi ya san waye yake yi domin sa amma wani a zahirin ma za ka gane abin ba don Allah ake yi ba yadda karara ana ganin gaskiya ana kaucewa don manufa ko don buri to Allah ya mun su kura ne bukmun bebaye ne ba sa iya magana ta gaskiya in sun yi magana sai ka ji matsala la kuna bil haqq wa innama yanfiquna bil batil in sun yi magana ba ta ce umyun makafi ne ma'ana la yantafi'una bima yas'aluna min al-aya ba sa amfana da abin da suke gani na aya suna wucewa yamuruna alaiha suna wucewa akan ayoyi kawon ayoyi na alkur'ani ne a ayoyi na halittar Allah ne wanda ya yi su suna nan ko ayoyin waqa'i da Allah yake haddasawa a duniya ba sa lura sannan kuma fahim la yarjun ba su koma ba idan mutum yana da lura zai ga ayoyin Allah suna gudana a lura wa'azi ana yi ka duba wata kista da ta faru a cikin ne wata kista kistar kista kyanwa. limamin da yake sallan tarawih a Aljazair a cikin sallah kyanwa ya zo ya hau kan shi dama kamar sun yi magana sai ya yi rungumi kyanwa kyanwa har ya zo ya hauka kafaɗansa ya juya ya kalli alƙibla ya sumbanci kuma ta limamin kuma lokacin malami yana karanta kul lahil alhujjatul baligha walau sha'a da hadakum ajma'in ana gama karatun kuma kyanwa ta yi saukanta sai tafiya wannan laksa abin da ya faru bai kai minti daya ba aka ce mutane a duniya biliyon fiye da biliyon ɗaya da rabi sun kalli wannan bidiyon gaba ɗaya ta kashe kasuwar fina na duniya da aka kashe miliyoyi aka shirya don a yi a ramadan musalsalat na larabawa da na turawa da na waye na turkiya ne sunan sama na turkiya nan wanda mutanenmu ba sa jin yare amma suna da nakin kallo ne sunan na da gidan ba waye da kwana da wane ne to ganin wannan latta na ɗan lokacin barzancin musulmai ɗin kai waɗanda ba musulmai ba suka tasirantu kasan su ba sa sauraron musulunci ba sa jin wa'azin musulmai sai abin da turawan suke faɗa musu sai abin da inda suka taru wajen bautar su ana musu ihu suke yi kullum ana jiyar da su cewa musulmai masu kashe mutane ne musulmai ba mutanen kirki ba ne musulmai ba su da tausayi ba su da imani ba su da eh, kula da darajar dan adam waye waye duk wannan shine aka cika musu kulli amma da suka ga limamin nan ya kama wannan kyanwan ya riƙe shi haka ya hauka faɗansa ba tsoro ba motsi ya ci gaba da karatunsa kyanwa ya gama zamansa ya sauka ya tafi kawai suka ce kai wannan addini abinda ake fada a kai ba gaskiya ba ne wani yana da sa a wuya ya rika ya jefar mai yiwa kun gani ni dai na gani ha? Ah? Wani ne dan kwallon nan da suke cewa fitacce na duniya matarsa matarsa ta fito ta yi comment tana cewa gaskiya abin ya burge ta a kowane suke mu ba musulmai ba ne amma wannan lamari ya ja mana hankali zuwa addini musulmi kaga kwallon da aka yi a ƙasar ya zama dalilin na nuna wa mutane cewa musulmai ga halin halinsu to yanzu kyanwa ce ta zo ta yi wa duniya wa'azi ha Allah madaukaki ya ce wa inna jundana lahum al-ghalib rundunar Allah suna nan akwai na wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu a suratul saba'i ba Allah ya halakar da mutanen kasar ba da me da ruwa ba me dalilin fashewar jam din da suke amfani da shi ba bera bane da suka kafirce wa Allah bera ce ta zo ta tona ta je ta huda damɗin wannan tarin zabbin da suka yi ruwa ya fara shiga ruwa kuma ya samu hanya zai kara buɗe kansa hanya har ya zo ruwa ya shiga ya gaje shi garin gaba ɗaya suka bazu duniya saboda junud na Allah ne a can bera ta yi aiki a nan kuma kyanwa wata zo ta yi wa'azi to kaga masu lura suna lura sun ga ayoyin Allah suna wasuwa da ita amma wanda ba su da lura ba sai su a wannan ai abu ne kawai shi limamin ma da aka tambaye shi wannan lamari saboda mutum ne mukhlis Allah khaira fadhu kadhalik wallahu azibu yace wannan abun fa a dauka wani abu ne afawiyyan wani abu ne irin wanda ba zata ya faru ya wuce kar a dauka wani abu ne mutane suna yaba masa suna ganin shi wani abu ne amma ina yace can wace ta zo kawai ta hau jikina ta wuce ni kuma na nuna cewa wani abu ne eh kai ne kake ganin haka amma kana cikin sallah a cikin ramadana kana karanta falillahi alhujjatul baligha ana bata musulunci suna ya zama babban wa'azi yanzu da yawa waɗanda ba musulmi ba masu gaba da addinin musulunci saboda yaran musulmai din da aka saye su je suna kashe mutane suna kona mutane da rai suna yanka mutane da rai sun bata wa musulunci suna sai ga kyanwa ta zo ta gyara musulunci suna Kama ba kowa zai lura ba sai mai hankali malamai duniya yanzu kana dubawa duk suna tarihi akan aya ba ma kyanwan ba a'a ayar da limami yake karanta a lokaci daidai da kyanwan ta je ta hau kana kallon shi har ka sumbanci jikinsa falillahi alhujjatul baligha wa law sha'a la hadakum ajma'in saboda haka a cikin mutane akwai summun bukumun omuyun tsohon gayar kai kurame ne bebaye ne makafi ne ba su dawa ba kana wa'azi tafsirin a cikin anguwansu ake yi wani a kofan gidansu ake yi wani in zai fita sai an daga kafa zai wuce amma ba zai amfana ba amma wani zai tura maka wasiƙa ko ya maka voicemail daga kotono daga cameroon daga ghana duk suna turowa suna tare da mu a cikin tafiye me yasa ganin daman allah ne allah ya so wancan ya ji bai so wannan din ya ji ba muna roƙon allah ya ji yadda wannan din ba نعم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين Allah madaukakin sarki ya ƙara siffanta mana wa'annan munafukai har yanzu yace au khasayibin minas sama ko kuma dai wato au ba wajen kore wancan bane litanwi ne a wani nau'i na misalin da kuma za a bayar kamar misalin wato kasayibin minas sama kamar makon ruwa ne da suke saukowa daga sama ma'ana ka ashabi sayyidi mutane ne wa'inda ake saukar musu da ruwa minas sama wannan ruwan da yake sauka fihi dhulumatun a ciki akwai duhu duhu ma mai yawa ga duhun dare ga duhun hadari ga duhun yawan ruwan kuma ruwa ma in yayi yawa ba zai barka kaga ga gaban ka ba ga kuma duhu na hadarin ga kuma duhun dare wannan dhulumatun yawa fihi dhulumatun sannan kuma a ciki akwai wara'adun wa barqun akwai ra'ad shine kukan karan da zaka ji a ake cewa karan da zaka ji lokacin da girgije yake tafiya wa barkun da kuma walƙiya duk wannan akwai su kaga akwai ababan tsoro a wannan lokacin yaj'aluna asabi'ahum suna sanya yatsunsu an kira yatsa amma ba yatsa ne gaba ɗaya ba kan yatsa ake sawa a ina fi a zani a cikin kunnuwansu mutum zai tashi sa zai kawo kan yatsa ne ya danne ko me yasa suke haka min sawa'iki saboda wannan tsawon hadar al-maut saboda gudun mutuwa wallahu muhitun bil kafirin Allah madaukaki yana kewaye da waɗanda suke kafirai anan Allah ya kwatanta irin halin su yayin da ake karanta musu alqur'ani idan suka ji aya ta sauka sai su kamar wata tsawa ce suna tsorace kar da za a fallace su kar da halin su za a bayyana suna gudu idan suka ji ayar ta sauka ba a yi su ba sai su tafi shine idan suna zaune ma a wajen annabi aka karanta aya alaihi salatu wassalam idan suka fi za su da masu imani ma za kala ani ba me ne yake faɗa ne ɗazu ɗazun nan da muka sa kaga ya ji abin da aka faɗa amma bai fahimta ba saboda tsorace duk lokacin da ake karanta aya suna cikin tsoro don kar a fallaci ɗabi'unsu mara kyawu shine Allah yake kwatanta wato kamar kasaibin minas sama kamar ruwan sama ne da ake saukarwa daga sama a ciki akwai wannan duhu da kuma wannan tsawa da kuma walkiya saboda tsoron ya ja'alu a asabi'ahum fi adani suna sanya wato hannayensu ko yatsunsu suna sanya yatsunsu a cikin kunnuwa don gudun kada su mutu amma dai Allah madaukaki yana kewaye da waɗanda suke kafirai kaga anan an fitar da sunan su karara a can ana faɗin siffofin su ne yanzu an kure sai aka ce wallahu muhitu bil kafirin Allah kiyaye يكاد البرق يخفض أبصارهم كلما kullama abu مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أولا هالي لذكي ليجي أكوي الصواعي لكما أكوي البرق سألا من أبجيتي يكاد البرق يخطف أبصارهم وكياكسا ثورة كأنتريس wato wannan walƙiyan ma ya fulgi idanuwa ya hasabu abu sarahu zai ɗauke maganin su makance gaba ɗaya ba su iya gani ba game ga abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi saboda girman kansu da hassanansu amma dai Allah ya ga dama su ji kuma su gani amma suna kafircewa kullama adha lahum ko duk lokacin da aka haskaka musu kuma mashofi za su dinga tafiya a ciki idan suka samu hasken suna tafiya a ciki wa idza azlama alaihim yayin da kuma aka yi musu duhu qamu sai su tsaya ba haka bane idan mutum yana cikin duhu in aka haskaka masa zai tafi in an yi duhu sai ya tsaya to su ma idan lokacin da suka ji ayoyin sun dace da ra'ayinsu har suna kira gashi ku zo mana ba Allah ya ce kaza ba a zo a karanta mana a hujjar a ba a lahun kenan majaubi suna zuwa a tafi wai da zama ne amma in hujjar a kansu ne in za ka karanta aya ai bai kai ma a jirgin malam ba ai ai ba sai an je aya ba yana noke me yasa bayya so don hujja za ta hawa wannan sifar munafiki duk wanda idan mozu ta kama kace ku zo ku tambayi malami ko ku zo ku duba me Allah ya ce in kuna iya fahimtar abin da Allah ya ce don ba kawai za kun ji wa'azi kenan kun yi mozo ku bude qur'ani a za ku yi qur'ani hawan kawara ku je ga wa'anda suka sani me Allah yake cewa walau radduhu ila rasul ko wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiquna idan da za a komar da lamarin ga malami wanda ya sani zai iya fahimtar da ku mas'ala fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun a tambayin masani sai ce mu zo mu koma ga malami ko tsakanin mata da miji idan mijinki wani abu ya faru kika ce mu je mu tambayi malami yana noke-noke da ki masa wa'azi kar yayi munafiki haka kuma matarka in tana wani abu kace mu je mu tambayi malami in tana noke-noke kai masa wa'azi kar munafiki ya samar da ita ai muna da mutane a cikin mu wallahi idan mutum bai yi muraji'an kansa ba zai tashi da sifofin munafukai da yawa a lafira wajen wajen kansa sallah wajen ambaton Allah wajen yin sadaka wajen in an ce ka zo ga Allah ka zo wajen aikin alkhairi ka zo ba duk Qur'ani ya gaya mana sifofin su ba duk wanda ana kiran sallah yana kasala yana jin nauyin jiki yana da sifar munafurci wai za kamu ila salati kamu kasala da kasala suke tashi duk wanda idan mutane suna nan ne zai yi sallah ba sa nan ba zai yi sallah ba yana da sifar munafurci yura'unan nasa duk wanda bayya ambaton Allah sai in ya gama su ambaton Allah shi ma yana ciki wala zikrun Allah illa qalila duk wanda baya da tsayuwa santa yana nan yana nan ya raba kafa yana sifar munafikai muzabbina baina dali saboda haka dole mutum ya duba menene a bayan mun karanta ina jin siffofin munafikai mun jera a karatun barani na tuna mun yi wannan to mutum ya dinga dubawa kar ya zama yana da siffofin su an ce wato ko kana da kyau ka da wanka ko to ko kana da imani ka dinga bincikan imanin ka tunda sahabbai ma suna cewa ta'ala bina nu'min sa'a ko ku zo mu jaddada imanin mu na sa'a mu karanta ayoyi da hadisai mu ji ina muke wa idza azlama alaihim qamu ولو شاء الله لألا مدوكك يا سو لذهب بسمعهم وأبصارهم لألا مدوكك يا تفيد وتجنسوا دقنسوا gaba دقنسوا a dalilin wannan sawa'in da suke yi ma wallahu ala kulli shay'in qadir ko inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah shi mai iko ne akan dukkan komai subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون بيت الله مدوك يا بياني أكم سكوفينا مع سلطة قوام في إيماني أعيوي ديالنا فرقو ya zo ya yi magana a kan siffofin wato waɗanda suke kafirai a ayoyi guda biyu ko a tsakanin da ya jera siffofin munafukai har zuwa ayar da yanzu muka karanta sai juya da kira zuwa ga dukkan mutane hatta waɗanda sun yi imanin sun shiga sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ibudu rabbakum ku bauta ubangijinku Allah allazi khalaqakum wannan da ya halitte ku والذين من قبلكم كما شيء wanda ya halitta al'ummar da suka shuɗe gabaninku la'allakum tattaqun domin ku zamanta masu takawa anan Allah ya kira ga mamme surat kuma madaniya ce ko wasu suna bambanta surar madaniya da makkiya suka ce da ya ayyuhal ladina amanu zaka gane madaniya ce da ya ayyuhan nasu zaka gane makkiya ce to gashi na bakara madaniya ce kuma gashi ya ayyuhan nasu ta zo a ciki yana wannan ba ka'ida ce mutsarida ba sai Allah madaukake da ya ku mutane ku bauta wa Allah ubangijinku ma'ana ku bari ta Allah wajen bauta da kuke yi ai kusan kowa yana bauta wa Allah a jinsa ko da wanda yake Allah yana da mata da wanda Allah yake Allah yana da ya ko wanda yake yana da da ko yana da waye ko wanda yake allolin suna da yawa da wanda yake Allah ɗaya ne amma kuma in bukata ta tashi sai an je masu masu kaburbura duk wannan sun yarda dai Allah din suke bautawa to amma ba shi Allah yake nufi ba a'budu rabbakum anan ma'ana ku kade ta ubangijinku Allah a wajen bauta allazi khalaqakum wanda ya halice ku ya samar da ku daga babu babu wani abin da ya halice mutane in ba Allah ba to don wannan shine kada yake cancanta da bauta wallazina min qablikum Allah shine kuma halice alumin da suka shude gabaninku? ku tun daga samun babanku adamu da iblis da zuri'arsa har zuwa yau har tashin tsiyama, Allah shi ne kaɗai ba da mai taimako cikin halittarsu da ku bauta masa shi kaɗai dinan la'allakum tattakuna domin ku samu takawa ku zama bayin Allah masu jin tsoronsa alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha Allah shine wanda ya sanya muku kaza ta zaman to shimfida ja'ala lakum al-ardha firasha kasa ta zama shimfida was sama'a bina'a sama kuma ta zama gini ta zama rifi a sarko idan mutum ya ce zan je in shiga gini zan je in kwanta a gini sai dai kwanta a fili ko kuma ya rantse wallahi zan je in kwanta a gini sai kwanta a fili kada ya kwanta a gini wasa ma abina an ba ba ya yi ba ko ya ce zan je in kwanta a shimfiɗa sai kwanta a ƙasa kada ya shimfiɗa za ka kwanta ba Allah ya ce ja'ala kuma arda firasha ya bi ta aiki to Allah ya sanya kasa ta zama shimfiɗa wa sama bina wa anzala minas sama'i ma'a sai kuma Allah ya saukar da ruwa daga sama ma'ana daga girgije fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum kuma Allah ya fitar minas samarati ga ƴaƴan itatuwa rizqan lakum arziki gare ku duk abin da kuke ci arziki ne Allah ya hore muku da ku da dabbobin ku tun da ya halitta ku ya samar ku da abin da za ku rayu da shi fala taj'alu lillahi andara zai kai ku Allah tarayya subhanahu wa ta'ala wa antum ta'lamuna alhali ko kun sani Allah bai da kare kun san ba wanda ya cancanta da bauta sai shi Allah ya ba mu iko kada ya tashi a cikin ibada ya kare mu daga shirka ya biya mana bukatun mu ya kare mu daga shirka ya fi insu wal jinni walhamdulillahi rabbil alamin subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi